na ba yau muna 21 ga watan wato gulkada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 21 kuma ga watan 6 da 2022 allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da karanta wannan littafi talasun wa sittuna qissa min nihayatul zalimin ah, muna cikin magana oh, ko kissa ta sha takwas ita ce masra'u barsisa al'abidul jahil kenan wannan shine abin da muka fara kuma kamar yadda muka sani ba fa manufofin kissoshin nan shine kawai mu ji labarin ba ko mu ji abin da ake so shine kowane mu kalli abin da ya yi mu kalli akiba abin da ya biyo baya da ya yi mai aka yi masa sai mu kuma mu ji tsoro domin idan muka kwaikwayi waɗannan abubuwan to wannan abu kuma zai same mu muma ko kai tsaye ko ko a kai ce akwai abin da mutum ɗaya zai yi ya sa ta dalilin shi ya jawo mu al'umma to shi yasa ake kawo kisoshin ana ba da labarin su kamar yadda muka sha bayani al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan aka ba da labarin wata kissa to ba fa ana ba da ita ba ne don a ce ta tsaya a kan waɗancan da aka ba da a kansu a'a an yi kissan ne don a ji inda aka faɗi aƙiba mai kyau to sai a gane duk wanda ya bi shi ma irin wannan halin zai samu aƙiba mai kyau inda aka zo a kisa aka ba da labarin mummunan aƙiba ga wanda suka yi to fa ibran shine mu ma mu lura don in mun kwaikwaye su abin zai same mu wannan shine babban abin da ya kamata mu lura da shi ya fito ko saboda haka ana magana jiya aka kawo hadisai wanda aka yi magana a ƙarƙashin wannan kisa ta al'abidul jahil aka yi bayani akan abin da ya sabbaba wannan to wannan shine kuma abin da za mu shiga yau kan kissan kanta ya ce wa hana hannun taƙima a abidin jahilin gashi nan yanzu za mu haɗu da za mu yi magana akan wani mai bauta amma jahili min ubadi bani isra'ila daga cikin wato masu bautan banu isra'ila istahawada alaihi shaitan wanda shaidan ya ruda ya mamaye tunanin shi ya kautar da shi wato shaidan ya kai masa farmaki ya mamaye shi kuma ya samu nasara a kan shi fa'auqa'ahu fi sharri amalihi ay fadammara ibadatahu wa salabahu imanahu fa kafara da imanin wa sannan baya hakanan wa hawa ba da ittaba al hawa ya ce wannan bawa da za mu yi magana shaidan ya samu nasara a kan shi fa'auqahu fi a malihi ya jefa shi a cikin sharrin aikinsa da yake yi da wannan abubuwa na shi na abun nan shaidan na shirya mugunta shaidan na shirya kaza ya zo ya ɗauki wannan bawa ya wurga shi cikin wannan muyagun ayyuka ya ja shi shi ma ya ɓata na shi fadan mara ibadatahu ya lalata bautarsa ta dalilin wannan wasalabahu imanahu sannan kuma ya kwace mai imani salaba kamar misalin kana sanye da riga a kwace ko kuma kana rike da wani abu a fizge ma mutum to haka shi dan yayi ya fizge ma wannan bawan Allah imani fa kafara ba da imanin ya zo ya kafirta bayan da ya yi imani domin kafirci shi ya yi tsantsa ba ta tsaya a zunubin kaɗai ba ne a kuka kalli wancan da muka ba da kisa kwanaki wanda abu musa al'ashari ko ya yi ma 'ya'yansa wasiya ya ce idan za ku mutu ku yi ƙoƙari ku mutu irin mutuwan sahibu ragif aka ne ko aka ce wasiya ya ma 'ya'yan shi ya ce idan mutuwa ta same ku to ku mutu irin mutuwan nan ta sahibu ragif sahibu ragif kamar ka ce mai guntun waina ko wanda ya gutu aka ba shi guntun gutsuran waina ku mutu irin mutuwan mai gutsuran waina haka ya gaya ma 'ya'yan shi to dole ne ya ba su labarin wannan mai gutsuran waina ya ce wannan mai gutsuran waina wani bawa ne daga cikin bayan allah cikin can banu isra'ila shi ma ya ware wani wuri yana tabauta yana tabauta aka ce ya yi shekaru shekara arba'in wasu suka ce ba ya ce dai shekara arba'in ya yana bauta Allah yana tabauta Allah yana tabauta Allah malam sani ba ma tare da kai ina lura ai yawwa to yanzu ne muke tare dama ma tare to ai wa a littafin nake magana ba yanzu shi yasa na ce maka ba mu tare to kana ta neman inda ake nan a littafi bayan ba a nan bane na ce maka wani littafi ba karanta wanda ya daga wanda ina gani <laughs> ana kana neman littafi a wuri ba so wanda za ke ba shi na gano kuma kullum sai a ci a gai da malam shafi kada je wata rana ba zuwa tanda kamar ka a ci a zo ka biya wasu littafin ba ma nan kuma ka rasa yadda za ka yi to ga to shi daga wata duniya zai taso a yaya kulle kullum ya a gaida malam sani kafin su zo wani hajji ya ta ya yi mafarki ya ganni ya ɓun haɗu kuma a gaida malam sani kaga da malam sani ya haɗu to da aka zo ni kuma na gashi kafin kowa zuwa da wuri ka zo ta karfe hudu ko wani ya zo ta daka yawwa wasu ma jiya daga fatakon suka ce wai su da allah su haye zuba su ga fuska malam sani ba duk wanda aka tura da ce za a turo masu da su da su da Allah guburu za a haɗa guda biyu saboda haka yanzu so nike yau da za tashi za a haɗa da malam sani da Allah guburu a yi wasu hoto su biyu saboda a tura musu a to wasu sai su ce a tura su ga Allah guburo wasu ce ba ga malam sani ba to aka hada guda biyu ba an huta ba malam bakar a tashi a yi musu hoto mai kyau a turo min in tuttura min wanda suka tambaya tura musu wa alaikum salam nami to a ganka sai an ganka yanzu. in sun ganka a can ka fasara wasu da kansu ba za a ce ba za ka nan ba zauna ga na ala guburo da na ala guburo da da malam sani malam da ina inda inda mai rodi rodi kenan har da inda a hada su shine a tsakiya a sa inda a tsakiya ga ala guburo nan ga malam sani a gefe da gaske nake fa da gaske nake gaskiya sun dame ni da gaske nake yau da aka yi an tashi a yi musu hoto a sa inda a tsakiya ga mallan sani a gefe ga alan guguru a gefe a bani ni kuma a turo mai in tura ma duk wanda ya tambaya in tura mai kaga shi kenan huta wallahi da gaske nake tambaya ta suke yi sai su so suke na san yadda zan in gaya masu an tun an yi zan zo abinda zan zo in ce ga wannan na gefen kaza shine mallan sani na tsakiya shine inda na karshe shine dan borno ai za a yi akwai yadda za a yi nuna masu alama to ji ma kaga yawwa mai a rubuta yawwa ga masana ku yi man yau a samu wanda za su tsada su da malam sani da shi da alan gumuro da inda a sa inda a tsakiya shi ma tura ma yan uwan shi can nufa su ga indan dan ba wasu ba su ma san shi ba karamin inda ne akwai manya-manyan indan su ma su gani su ga indan su su ga wanda ake ta kira na kullum <laughs> yana da amfani kuma suna yi muku fata alkhairi to shi nan ba in suka yi gaisuwa ta gaba daya za su ce da Allah a gaisa musu a gaishen mutu da yan uwa abin nan ba suna suna mana fatan alkhairi sai kuma su waro kuma su ce musamman kuma a gaida malam zani a gaida alan guburo wani ba ta yi wani dan barno ne saboda yana jin yadda nake faɗin alan guburon kamar na iya to <laughs> ina to <laughs> alan guburo alan guburo to wani kuma ya ce shi kuma shi so yake yi shi kuma Allah kawo shi ranar da zai ga shugaban ba su haƙuri da shugaban ba su godiya to aka su ba da su ya kamata ana ka hana su a zuwa ɗauki yau shugaban ba su godiya bai zo ba amma shi ba yawon shi a ɗauki shugaban masu haƙuri a ce to ga shugaban masu haƙuri sai kuma shugaban masu godiya shi ma ya zuwa ɗaukai a huta kaga shi kenan za su gani suna jin daɗi har gani su ce su ji daɗi suna wata duniya wani fa yana italy ne to ya zai ya ga mutum ba irin wani abu ne ba to ka wani wanda ya maganan nan shi jiya daga fatakul yake to suka ce da Allah suna zo su ga ba shi ke da gara su ga kotun daga yadda za a yi da <laughs> ko su kawai alamun mu koma inda muke shi wannan ya shiga wani wuri yana tabauta yana tabauta yana tabauta sai da ya shekara arba'in wannan irin sharri ya gitta mai ta wata mace ta gitta mai kwana bakwai ya haɗu da ita suka yi ta sabo kuma daga nan sai kuma ya tuba ya gane wannan abu da ya ba daidai ya ba saboda haka sai ya fara ɗaukan mataki na farko na cewa idan mutum zai tuba mun yi shi da muke karanta wancan littafin attauba tashin farko ya bar abu wurin da yake saban idan bai bari ba za a iya samun matsala sannan ya bar abokan da yake saban tare da su sannan ya yi tuba kuma wanda ya yi nadama kan cewa lallai abin nan ba daidai ba ne duk waɗannan ba su haɗu ba in ba ya sa ba ko ya tuba sai ya koma kun ga wancan mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da aka zo ana so ya yi maganin ta za a shi tuba shi wanda ya gaya mai na farko ce ba za a shi tuba shi ya ƙara da shi suka zama ɗari ko to amma da ya samu wanda yake da ilimi sai ya ce za ka ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah tabaraka wa ta'ala amma yadda za ka yi kai tuban nan ka bar garin nan na sabo ka koma garin wasu bayin Allah waɗanda ba saɓo suke ba bautan Allah suke yi ka tuba a garin ka ci gaba da zama a garin kana bauta Allah tare da su rayuwarka ta ƙare tare da su sai kama hanya ko ya tafi Allah da ikon shi bai kai garin bai mutu zai mutu a hanya kun ga daga ƙarshe dai ga yadda kisa ta faru aka ce mala'ikan azaba ya zo ɗaukar ran shi mala'ikan rahama ya zo ɗaukar rai aka yi tasa wannan yana cewa shi zai ɗauka wannan ya ce ba shi da alkhairi kwata-kwata sai zunubi gashi ya kashe mutum ɗari wannan ya ce a ya yayi niyyar tuba yanzu ya ma bar garin bannan zai tafi garin masu bauta a kaka kaka kai ta rigima Allah ya turo wani mala'ikan kuma ya ce je kai masu shari'a ya zo wajen shari'an nan ya ce to ni zan maku shari'a yanzu a auna da garin da ya baro da garin da zaya idan garin da ya baro ya fi nisa ta inda zaya ya fi kusa to shi mala'ikan rahama ya karbai idan kuma inda za ne ya fi nisa to garin mala'ikar azaba ya karbai ya fi kusa da garin barna kenan haka ne ko saboda haka sai Allah ya matsa ƙasar da inda zaya ta koma ya kaɗan saura kaɗan ya sa kenan garin garin mutanen kirki sai aka yi hukunci aka ce to yanzu wannan tun da garin ya zama kaɗan inda ya baro ya fi nisa da aka mala'ikar rahama ya karɓa na aka warware rigima Allah ya karɓe cikin wanda za a yi rahama ya fito ko sun haka mutum ba zai ɗebe tsammani ba daga Allah cewa aka yi kulya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku waɗanda kuka yi ɓanna ma wanda ya ma laifi ya ƙetare iyaka ma kanshi kar ku ɗebe tsammani daga rahama Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya to amma ya za a yi a samu a gafarta zunubin shine abu domin akwai sharuɗa tuba tana da sharuɗanta tana da tsarinta da sai an bi a samu wannan ba kawai mutum ya yi ta zunubin ba yana bandan bandan a gaya mai ya bari ma ya ce a ai Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya to mi kai na a gafarta ma ɗin ne kuma tambaya saboda wannan bawa shi ma kamar yadda wannan yayi da aka zo ya ce to yanzu abin da za a yi zai tuba amma bari ya tafi ya bar garin nan da ya yi ɓannan nan ya tafi garin nan ya yi sujada ya faɗi ya kuka ya yi sujada ya faɗi ya kuka a hanya hanyar da zai tafi kenan wajen bauta ya tuba wannan abu ya yi asara shekara arba'in shi kenan ya isa garin ko inda zaya sai ya sauka wani wuri inda ya sauka din nan aka ce akwai wasu shago da wasu mutane ke taruwa a wurin sai kullum su zo su taru a wurin nan wani ya zo ya ba su gurasa su nawa ne ma mutanen su goma sha biyu su mutane goma sha biyu ne to akwai wani bawan Allah shi ma mai bauta Allah shi kuma kullum sai aiko masu da gurasa guda goma sha biyu daidai yawansu daidai abin da zai abincinsu kenan shi ke ba su kullum to wannan yanzu sai ya zo ya shiga cikinsu kaga sun zama sha uku kenan mai raba masu gurasa sha biyu biyu ya zo kamar yadda ya saba da gurasa shi guda sha biyu ya raba masu sai ya zama na wannan bako da ya zo shi ya ansa to ɗaya wanda ya saba ansa kaga ba zai samu ba tuna sun zama sha uku kuma sha biyu aka kawo sai ya tambaya ya ce ina tawa ban samu ba ya ce ya za a yi baka samu ba sha biyu muke kawowa kullum kuma sha biyu na kawo kuma na ba kowa babu saura a hannuna ya ce a ni ban samu ba ya ce to shi ko ka samu ko baka samu ba ni ba ruwana ni dai abin da na saba ku sha biyu ne kuma na kawo guda sha biyu tunda shi bai san wani bako ya karu ba ya yi tafiyarsa shi kuma wannan da aka bashi wanda ya san kenan tunda ya ji haka ya ɗauki kason da ba nashi ba sai ya ba wannan da bai samun ba ya miƙa mai ya ce gata ya amsa shi kuma ga yunwa tun da ya taho daga can inda yake ɗin bai ci komai ba babu wani abincin da ya ci zuwa safiya ya mutu saboda masifan abin nan yunwa ta kashe shi to shi ne sai aka zo aka gaya mana aka ce to annabi ya ba da labari ya ce ibadan nan tashi da ya ta shekara arba'in wannan laifin da ya na kwana bakwai sai da ya bata ta amma wannan abun kuma da ya na kwana ɗaya shi kuma sai da ya rinjayi kuma laifin wancan da ya na kwana bakwai ɗin wannan isar da ya yi ko na fifita wani dan wanshi musulmi a kan shi wanda har dalilin nan ya mutu ya rasa ran shi saboda wannan to shi kuma da aka sa zunubin da aka sa ibada shi ta shekara arba'in aka sa wannan zunubin da ya na kwana bakwai to sai da ya rinjayi waccan ibadan ta shekara arba'in amma da aka sa wannan aikin da ya na dare ɗaya na wannan abin shi kuma sai da ya rinjayi nauyin zunubin nan da ya na kwana bakwai saboda haka sai ya samu gafara wannan ko zai nuna mana wani abu yana nuna mana munin zina zina abu ne wanda Allah baya so ya ga bawan shi yayi zina baya so ya ga baiwa shi ta yi zina sabanin kuma yanzu halin da al'umma take ciki saboda yanzu mutane har gani suke zina ma kaman burgewa ce wani zai faɗi ma gaban mutane ya ce shi dirar da ma bai zina ba to kuwa ka ce ranar bai sha ruwa ba ba mazan ba ba matan ba yara 'yan mata za su ce ne yanzu su to ya za a yi ma ba za su yi zina ba ma sun ce suna son aure iyayen sun hana sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza wallahi kuna jin wani abin sai kun yi mamaki da na ji wani labari aka ce wani yaro wai aka ce wai bashi da lafiya wai aka je likita ya gwada shi ce wai wai abin nan ne taron masa mani ne masa yawa malam sani ka san abin da baban ya yayi sai ce je a nemo mai budurwa ta zo gidan ta zauna ta yi wata ɗaya a biya ta ko nawa ne ya samu lafiya to ina da suna son Allah kenan ce shi bai gama makaranta ba yace shi bai gama makaranta ba yanzu ba zai aure ba shi ba zai yadda dan shi ya aure ba yanzu aka ce mai aure za a yi mai ce shi bai gama makaranta ba zai bari ya aure ba amma a gidan baban aka ɗauko yarinya aka aje mai wata ɗaya da ita kai ka ce bunsuru yana yana son akuya aka so akuya aka aje mai yawwa to barakallahu fik malam sani to kace kace ka ganin ga gashi ne yanzu an gankan kace wai jin ka yafi ganin ka gashi ne yanzu kai ka tuna wani wani karatun ai anan na gaya maka wani malami kuma wasu ma sun gani da kansu abu tutu ai aka nuno shi ba wani abu bane a fili aka nuno shi cewa kai wannan zamani musifa ta kai musifa yace uwa ce da kanta ta je ta samu wani mai shago ta gaya mashi cewa akwai wani abu ta tambaye wani abu da bai sayarwa ya ce bai da shi ta ce to da gaskiya dama ba abin da ta zo nema kenan ba abin da ta zo nema shine tana da yara 'yan mata guda biyu to shine yanzu kawai ta zo tana neman cewa su tana so su yi makarantar boko su kuma sun ce aure suke so ita ba ta ga menene a cikin auren nan ba wasu har tambayin yaran suke wa in sun na suka ce suna son aure su tambaye su wai su gaya masu menene abin da suke tunani a auren nan har da suke in sun gaya masu yanzu sun masu aure su kuma yanzu diya ce za ta gaya babanta cewa ga abin da yasa take so ta yi aure ko maman ta mata wannan tambayin ta gaya mata kuma yanzu diya wadda ta balaga ta ga bata san menene za a aure ba ko ko sai an ta nuna maku ta sanin ta je ta yi a waje ta dauko da nan na baku labarin wata tana makarantar ta ce tana son aure baban ya ƙi ta je ta ɗauko da ta tafi hu ta tafi makarantar ba ta dawo sai da ɗa kakar take cewa digiri da digirgir na sha gaya muku wannan ce digiri da digirgir sunan yaron digiri da digirgir to ita wannan matan ita ma ka ta kawo 'ya'yanta ta gaya mai shago wai ita bata ga me a cikin aure ba yanzu don haka ita abin da take so ya sa in shi yana so shi ma yana ciki ya nemo wani mutum ɗaya su zama su biyu kullum a rika zuwa gidanta ana biya ma yaran bukata sai su daina magana tunanin ba dai auren shine dai ba dai iyaka abin da suke tunani kenan ma auren a sadu da su to a zo gidanta a rika yi masu in ma har akwai kuncin zuwa to za ta sai masu mota ta ba su mota su zo su rika abin nan ɗinsu suna koma haka in wannan kana yanzu muka tsaya muna maganganun waɗannan abin da abin da muke ji da kunnen mu wallahi sai dai mu gama karatun na kai mutanen nan ba su da tunanin 'ya'yan nan ba shi yasa ba ruwansu ko ina ma za su ɗauki mace su wurgata domin su ba ruwansu da wai ta zina ko ta ba wannan bai cikin tsarinsu in ma gaya masu wannan maganan kai faɗa za ku yi kawai ce to sai me sai me daga nan saboda haka ita wannan matan ta ce ita ga abin da take so a zuwa ma yi yaran shi mai shago ya ce shi ba zai iya ba wannan ki ji tsoron Allah ƴaƴanki ne da kanki ta ce ƴaƴanta ne na cikinta ta wuce ta je ta samu masu baro sun tsatsaya ta je ta tambaye su ta ce ita ga abin da take so ku duba masu baro su ma suka ce kai su wasu taba jin wannan abu ba uwa da kanta ta zo ta nemi wanda zai zo gidanta wurin 'ya'yanta ya lalata su hamma da sai masu mota wai su shiga bayan ya tafi shi ma ya koma wajen mai shagon yana gaya mai kaji kaji kaji ce nan ta fara zuwa to ya ishe mu haka nan to saboda haka sai ku gane masifar da ake ciki yanzu a wannan irin abun nan ne kuma dai ba wani abu bane nan wurin ku kai muka yi magana kwanaki da ku nan yarinya tana karatu a holland ta je ta ɗauko saurayinta ta zo da shi gidansu ta sa a ɗakinta wai sati hudu suna cikin ɗaki iyayen ma ba su san ta zo da bako ba su kwana tare su ci abinci tare to ma haka tambayi me su kai daga holland fa ta zo da shi suka zo suka rufe ɗaki cikin ɗaki suna kwana tare malam ya kace mi ba maganar tambaya wannan sun yi aure kawai auren zobe to kuma ai kuna nan dai lokacin alaran ma ya ce shi kuma wani ya zo ya ɗauki wata ya ɗau yarinya wata uku ba gansu ba ran nan ya dawo da ita ita ma maman ta ce to ina ta ce ya ce ai tana wurin shi wata uku fa ba ganta ba an neme ta an gaji ashe tana wurin shi shine daga baya aka ce to dama mu damu mu bamu san inda take ba amma yanzu da ka ce tana wurinka to ka rike mana ita da amana ranar lahadin nan nan ranar lahadi muna magana da wani ya ce haka kusa da gidan shi shi ma wani yaro ya ɗauya wata yarinya sai da aka yi wata uku ba sai da aka zo ya ce yana so ya aure ta shi aka ba da shawara aka ce to kai baka da kwata sana zaman ka kawai kake sai dai kai bacci ka tashi ka ci abinci kuma makarantar ma ka ki abin nan ba to me za ka rike matan auren ya ce shi dai auren ne yake so kuma yarinya tana son shi ka ce to gaskiya ba ga wannan abin nan ba da aka ga abin ya ɓaci aka ce a je a samu baban shi ai magana in ya yadda kawai yana gani akwai wani abu a yi auren nan kada fitina ta zo baban ya ce ina shi ba zai yanzu bai makaranta ba bai gama makaranta ba sai zo ya ce zai aure ba maganan nan kawai shi aure shi sai ya sace yarinyar kawai suka tafiya sai da aka yi wata uku ba san da suke ba sannan da aka ja aka gano su aka kara zuwa aka ce ba baban ka ga fa yadda abu ya faru yanzu an tuntubi iyayen an tuntubi kowa sun yadda tun da dai har yana gudu da ita ba a san me zai je ya dawo ba ai auren nan kawai a basu haka nan ya ce shi ba za a yi ma ɗan aure ba bai gama makaranta ba to yanzu jariri na nan sun haihu ko mai auren ma na'am sa sunan baban yau dan barno sai a sa sunan baban ko legacy an samu legacy of baban tun da baban yau dan barno to da naka ce malam zani ka ji fa bayas chairman abin da ya ce ya ce sai a girma baban a sa sunan baban yanzu tunda dai abin nan ba ya sa sunan baban sun samu ya samu jika ya samu makwafin shi dan iska iri shi ba wancan su ma wata ukun ko to kaji ko to kaji to ya rike mana ha ayin hata haihu ita ma to eh to ba ta ce a rike da amana ba to ya rike da amana eh yi to kun ji kun ga ashe ashe ma abin ya ce ita wancan din da aka ce wai ya rike da amana wanda maman ta ce a rike da amana shi ma yanzu ya rike da amana an haihu an haihu ɗa na mu duka to kuma babba fa mushkilan irin wannan duk wadda fata yadda tana wannan abin nan ɗin to kamar lokacin jahiliya ne ba a fa gane ma wane ne uban saboda ba a san da mutum nawa take yin wannan wannan bannan ba ba wai tsayawa suke ma mutum duk wadda ta saki jikinta haka nan to kamar keke na ne kada wasu masu keke na fef su ji na ce abin nan ne idan kana za gane iya wanda ka dauka in kana da wannan sana'an kai ina ruwanka duk wanda ka zo ya ce ba kuɗi kake so ka samu ba da mai nauyi da maran nauyi da mai wane ne duk dauka za ka kai dai mi ka sani ina za a kai shi ina za a kai shi mhm. ke sa kwatanta wadda take wannan fasikanci ba ta da bambanci da bayi na kasuwa ba ta da bambanci da irin wannan wasana wanda ba ta ba ruwan mutum da tarawa ne ne ko ba wane ne ba kowa ɗauka zai kaji man to kaji ba ku ji abin da ya ce ba cewa yi kwanaki wata yarinya za a yi mata aure da aka zo tana talla ne da aka zo za a yi mata aure sai aka ga tana da juna biyu da aka matsa ta tafaɗi waɗanda aka yi mata wanda ya mata ta dalilin wannan sai da aka kamo mutum talatin to auna kuma ba a nan kuka ji aka abin nan ma wata kuma ta ce ita a wata unguwa da aka kama wasu su kuma da wata yarinya to ita yarinyar da aka zo aka tambaye ta sai ta ce ita eh, eh, eh, kawai shi ita bata san komi ba ita saurayinta shi ke aje ta a ɗaki sai ya kawo wannan sai an shi 500 ya kawo wannan an shi 500 ya kawo wannan an shi 500 aka ce kamar mutum nawa ne su a rana ɗaya yake kawo maki ta ce mutum takwas aka ce shi ya ce sun fi takwas ta ce tana ganin ita ma sun fi takwas ɗin aka ce shi wajen goma fa ya ce ta ce maganan shi ta ce gaskiya to ke nawa ake baki ta ce ba ko kwabo to ya aka yi kika san yana ba da ɗari biyar ana ba shi ɗari biyar ta ce akwai wani wanda aka zo wata rana ya ba da ɗari biyar ɗin da ya shigo sai ta ƙiyarda sai ta ji ya fita yana cewa ban ɗari biyar ɗina ta ƙiyarda ban ɗari biyar ɗina daga nan ne ta gane ɗari biyar yake ansa akwai kuma wani wanda na ji shi ma ita ma shi kuma ya kama ta wai buduro shi ce ya aje ta a wani wuri sai shi kuma ya ɗauko abokan shi shi ma wannan ya zo dubu goma goma ita shi ya ɗau biyar ya bata biyar dubu goma goma duk wanda ya ɗau dubu biyar ya bata dubu biyar haka ake rabo ita kuma tana cikin ɗaki kawai sai dai wannan ya zo dubu goma ya ba shi ya ɗau dubu biyar ya dubu ta ɗau dubu biyar ka kalli irin wannan masifa ta al'umma to kuma wai mu je muna neme neme muna ta neme neme wai har mutum ana cewa mutum ya rika tuba wai sai ya rika kallo yana cewa mi nayi mi mu kai ai da ana kifewa yanzu da an gama ba dan rahma Allah wallahi da ba sauran mu mu zuba shi haka kawai gwalgwalan ya ba ma daɗi abin to saboda haka nan shine ake so a bada wannan kissa dan mutane su ji kuma wanda za su gyara su tunani yanda za su gyara ba wani abu ba ne illa iyaka manufa babu wani abu kamar yanzu ne a ce mutum wai in za ka yi wani abu kai istikhara to wanda baka san shi ba ne amma wannan Allah ya riga ya zaba mana mafita kowane abu nan na rikice-rikicen da ake maganan nan da mafitar shi kin mafitar muke bi shi yasa masifar take dawo mana kawai amma an ba mu mafita kowane abu an gaya mana in ya taso ga yadda zamu in ya taso ga yadda zamu mun kine to kuma ga abin da ke faruwa nan sai bayan daga baya ya faru mutane su ta rike hannu suna suna suna ta walwala mutum yana yi yana wailun wailun wailun wailun yana yi bayan kuma mutum shi ne ya jawo abin da kanshi yana gani na ka wannan bawa haka yi fa kafara ba da imani ya kafirta wato bayan imani wa hawa ba da ba alhawa sannan ya faɗa rami bayan ya bi son ranshi shi innahu wannan mutum shine sa. al'abid wannan barsisa mai yawan bauta wa ilaikum qissatuhu kama zakaraha ahlul ilm ga kissan shi nan kamar yadda malamai suka ba da labari ya zo akan ruwayoyi daban-daban amma akwai wanda ba a faɗi ba a littafin da haka wanda ya ji ba a faɗi ruwayar da ya karanta a wani ruwa ya haƙuri saboda ba manufanmu sai an ji duka ruwayoyin ba a'a mi ya faru kawai shine in ya fito a kissa ɗaya ya ishe mu kawai almuhimmu mu ma mu ɗauki izina Akraja abdurrazzaq ibn rahawaihi wa ahmad ay fi zuhdi shi wannan abdurrazzaq bin rahawaihi ya fitar da wannan magana wa fi zuhdi haka imamu ahmad ya fitar a cikin littafinsa a zuhdi yana da littafi a zuhdi kamar yadda abdullahi ibn mubarak shi ma da littafi fi zuhdi wa abdul wa abdu bin humayd wal bukhari ma imamu bukhari ya fitar da wannan kissa fi tarihihi wa ibnu jarir ibnu jarir ma ya fitar kun ga ce wadda an ba ta kula sosai wa ibnu munzir wa mardawaihi wal baihaqi fi sha'bi shi baihaqi in kun ji an ce ash-sha'bu to littafin shi sha'bul iman kenan wannan ciki shi ma ya fitar da wannan magana wal hakim duka malaman nan sun fitar da wannan wa sahahahu kuma duka suka ce hakim imam hakim ya ce wannan kissa ingantatta ce ana ali bin abi talibin daga aliyu dan abi talib ya ce anna rajulan wato wani mutum an yi wani mutum kana ya ta'abbadu fi sauma'a ya kasance yana bauta a wannan sunin inda suke bautan su kamar wajen bautan yahudu shine ɗakin su kun san su ba coci gare su ba sauma'a gare su suna bauta wa ra'atan kanat laha ikhwa sai wata mace tana da yan uwa ita kuma macen ai fa da laha shay'un sai wani abu ya gitta mata za ku gani can gaba rashin lafiya ta yi aljanu ne suka buge ta kamar yadda za ku gani can za ku gan shi a can ƙasa cewa shi ne fa'ara da laha shay'un sai wani abu ya gitta mata na rashin lafiya fa'atau a sai ku suka zo wurin shi biha fa zayyana lahu nafsaha sai ta kwalliya kuwa ita da ta zo bayan ta yi lafiya kenan kamar yadda za ku gani don wani abin shi zai bayyana wani abu kan ganin bai tsaya ya ce sai sai ta yi mata magani ba sai ta zo nan ta yi kwalliya amma za ku gan shi a can gaba da ta zo din nan ba ta da lafiya wani abu ya same ta na rashin lafiya sai aka ce ai za a zo ya mata addu'a ya mata magani ya mata shi sama ke taka tsatsa aka irin wannan abubuwan ko da ake magana irin wannan magunguna ko na wani abu an yi maganan cewa kada mutum ya keɓanta da shi da wata mace in za a yi wannan rukuya ko za a yi wani abu ya zama wakilanta duk kowa na nan yayan tunanin ko mijinta ne in mace ce gashi amma har nan garin ba an yi wani wuri ba can da ake kawo su kwana bakwai wannan ai mummuna banna ce za ku gan shi ma nan yanzu zai magana saboda haka wannan aka zo yan wannan suka batta nan akan matsayin ta zo neman magani to sai ko shedan ya zo ya kawata ta ita ma ta kwalliya fa waka alaiha shikenan ko shedan ya ja shi ya fada mata fa hamalat sai ta juna biyu da yawa rashin tsoron wannan abin shi ke sa wani lokaci ce ba fa dole ba ne irin wannan al'amarin wai sai an yi da yawa sai abin ya faru da yawa ake iya so ɗaya lokacin na karanta littafin can da ake ce ma ke sa faɗa rijiya ai ya yi bayanin wannan abin tsalla ɗaya zai sa mutum ya faɗa rijiya kuma ya tsalle dubu bai fito ba ba wai dole da yawa ba ne duk da wasu sai su ɗauka da yawa kun san fana aka zo aka yi maganan wata yarinya aka ce kawai an zo ranar buɗan kai sai jariri an yi aure za a yi buɗan kai sai kuma ga jariri aka zo aka matsa yaya aka yi wannan abu an nan ya ce wallahi billahi shi ya sani ba ko hannun tafi taba taba ba ka ce ah ko dai da aka biya sadaki ya biyu aka ce ina ita da kanta ta wanke shi ta ce wallahi ba ruwan shi me na ta samu ta ce tsohon saurayinta ne shi tsohon saurayinta ne ta ba haƙuri amma kuma wai shi ma tsautsayi ne saboda ba so takwas kawai ne wani abu ya faru tsakanin so takwas yanzu so takwas tsautsayi ne ta ce so takwas sau da haka sai ga jariri ranar budan kai a can bypass wani ya ce wata ita kuma ta an zo ma ana mata fada ana fada baban ne mata fada to wance ki zauna lafiya a gidan mijinki aure ibada ne ki kaza kaza ya ciki ya yi aka ce ciki na ciwo sai asibiti sai jariri wata kuma an kai ta yau washe gari ita ma ta shiga bayi da ta shiga bayi aka ji jariri kwa kwa kwa a bayi an ji jariri na ihu a bayi kwa kwa kwa aka zo to ina muka sabo jariri aka ce aya amarya ce ta haihu ta haihu jariri a bayi washe gari yanzu wani in ya ga wannan zai ƙara tunanin ya kara yin aure ma tunda wa zai yarda ku duba wannan an ɓoye an boye an boye kuma yanzu iyaye mata a ce mace ɗiyarsu ta zauna a cikin gidansu hatta juna biyun da har ya isa haihuwa za a haihuwa shagarin ɗaurin aure ko a ce ba su sani ba ko ba wannan bai sani ba ita uwa a ce ba ta sani ba to to kun ji wannan hadi ya faru to wannan na buɗan kai a nan ɗaliba ta zo da shi ta ce unguwarsu ga abin da ya faru sai da na tada ta tsaye na ce tashi ki faɗi su ji da kansu daga wurinki ta ce ga abin da ya faru a unguwarsu wannan kuma masallacin juma'a ne ma gaban mutane aka faɗi bana wanda suke nan suna nan gaban mutane a masallacin juma'a ina firi kuduba wani ya tashi ya ce ga shi abin da ya faru a an haihu wannan ya ce an haihu ranar ana yi mata faɗa sai ciki ya motsa wannan ta je ita an lallaba an kai ta gidan amma washe gari sai jariri to da haka wannan masifan kuma sannan a yi ta faɗin wannan maganar iyaye na ji sai su bari su ma sai abin ya kawo kansu tukuna yaran nan sun tashi sun gane abu suna son aure sun fahimci suna abin nan ba ku sama masu abin da za su ɗanyi ku samu masu ku fasu wannan mafitan domin yau mace babanta ko shi ne karuna kan kuɗi ku ji maganan nan ku rike ta kuma in za ku ɗauka kuma in ba za ku ɗauka ba ku yadda ita amma wallahi na gaya maku mace ko babanta ne karuna a kuɗi in dai ta buƙaci aure bai mata aure ba to ba ta ganin amfanin kuɗin nan na gidansu gaba ɗaya inda za ta san babanta na da kuɗi yana da wadata yana da hali to sadda ta so aure amfani da wannan kuɗin ya mata aure ta je ɗakin mijinta ta samu wannan mafitan ta aure to yanzu ne ta gane babanta na da kuɗi sannan ne za ta yi babanta addu'an yana da kuɗi kuma ya taimake ta ko shi ɗan ƙaruni ne na ga muku wannan magana kuma baki ruwaya ce daga bakin wanda suka san abin suka faɗi alamata mata na cewa komin kuɗin babanki in dai ya bakki ba aure har sai da kika je kika fara shigantaka a waje to kuɗin shi ba su yi maki amfanin komai ba ku ji ko ba za ku ɗauka ba ku batta nan amma haka yake in kaga ta kawo wanda bai da shi bai da kuɗin to yi amfani da kuɗin in shi take so yi amfani da kuɗin tunda kana da su ka ɗauki nauyinsu in ma makarantar ce ɗauki nauyinsu tafi makarantar su je su yi mata da miji su yi karatun tare shine ita ta amfani kuɗin babanta amma ka riƙe kuɗi baka san abin da za ka yi da su ba ɗiyarka har sai ta fara zina menene amfanin kuɗinka to kuma ba haka mutanen nan suke yi shi yasa 'ya'yan mata na jin haushin su 'ya'yan maza na jin haushin su sun duya kuɗi kuɗi mutum ya ɗebo su bai ma san abin da zai da su ba diyar shi ta fara zina kullum an magana ya ce wai ita bata gama to in ta gama makarantar zuwa za ta yi aiki aikin kuɗin da take kashewa na ice cream ya fi kuɗin da za biya ta a wata in ta gama makarantar wanda kuma kai ke bata to me amfanin abin mutum fa zai iya cire kuɗi yanzu yanzu bari in tambayan maku guda cikin cikin wanda suke kasuwa ku ji wanda yara 'yan mata ke zuwa malam kabiru kai zan yi haƙuri yara 'yan mata ba sa zuwa su sai wayan miliyan ɗaya ba an ba su kuɗi daga gida uba ba zai iya cire wannan kuɗin ya bada ko sama da miliyan ɗaya ba ɗiye shi ta zo ta sai waya wallahi wata ra'a ko wadda aka ce da ta zo ta sai wata wayan ta tafi da ita wajen dubu ɗari bakwai da hamsin ta saya ta tafi da ita gida da ta je da wayan kawai wai sai ko caji ne ko me ita wai tana so ta yi wani catin mai zafi babu abin nan kawai ta dawo da wayan aka ce to ai ta ce ita ya za a yi waya ta dauke tana so ta yi catin za ta canza mata wata aka ce to za ta ba da wannan ta ba da dubu ɗari da hamsin a bata wata sa ta ce ba matsala ba ne suna sai to ƙara wayar biyu mana kawai kai mata aure to in kana so ta ji daɗi ne wayan nan ba abin da take da shi babba ta ɗau hoto ta yi salfi ta ɗau hotuna ta ɗau hotunan nan hmm, hmm. daga nan sai mi sai ta ji kiɗi sai ta ji waƙe-waƙe sai ta ji kaza sai ta ji kaza sai ta ji kaza sai kuma ta rika ɗagawa ta nuna ma wasu ita ce fa ga irin ta ta ma mai irin ta amma wasu abin ma da wayoyin suke da shi wai dan zaman su manya-manya munan kasashenmu wani har sai ya rabu da wayar bai taba shiga wasu wurin ba ma bai san aikin da take yin ba ma an yi da ne dan babban dan ta aiki kaza in za ka yi aiki kaza ka yi da ita in za ka yi aiki kaza ka yi da ita wani har ya gama rabuwa da wayan bai taba shiga wani wurin ba balle ga aikin kuma ya ɗauki maƙudan kuɗi a sauta ko an sai mata kuma wata ita duk sadda wayar ta fito sai ta canza duk sadda aka yi sabuwa sati biyu wata ɗaya sai ta canza sabuwa wata tana sayarwa ne ta canza wata ko ajewa take a gida a ƙara bata kuɗin ta yi danki da su ina da labarin wannan ce akwai yarinyar da duk wayar da ta fito duniyar nan sai ta saya kuma in ta saya zuwa za ta yi ta aje ɗayan ma a gida kuɗi ake bata ta sai wata duk wadda ta fito sai an bata kuɗi ta saya akwai wani shi ma wani matashi shi ma ci akai jarin kana aljihunka shi ma duk wayar da ta fito sai ya canza sai ya sai wannan sai ya sai da tashi ya sai wata ko bashi ne ya ƙara ya sai shi dai jarin shi na aljihun shi maukacin Ta wannan mazifan maukatan da suke nan yanzu da za a ce a aiki na gaske fa psychiatric da ya cika yanzu da ba wuri don tun daga manyan kasan har cikin kananan kasan akwai wanda sun cancanci zuwa psychiatric da yawa daga ciki wallahi sun cancanci a kai psychiatric da yan psychiatric ba wurin da za sa kowa ta cika tab so da akwai mahukata suna nan suna yawa hanya ba sani ba alayyata halin saboda haka wannan bawan Allah aka ce ga kisan nan ga ta nan kuma ana rubuto mana aka ce wannan tana da yan uwa fa'ara da laha ai shay'un atawhu biha fa zayyana lahu nafsaha fa waqa alaiha fa hamalat saboda haka ta abin nan dinsa sai ko ya fada mata ta ciki fa ja'ahu shaytan sai shaydan ya zo masa ya ce masa fa qala uqtulha ya ce kashe ta fa innahum in zaharu alaika iftadahta ya ce idan suka gano ka kayi wannan aiki za ka kunyata za ka ji kunya idan yan uwanta suka gano kayi wannan banna malam sani abin yana fitowa da suka zo bayan ya fada mata ta yi ciki sai suka ce sai shaidan ya zo sai ya ce mashi mafita shine kashe ta ya ce domin yan uwanta in suka gano cewa kai ne kai mata wannan abu su sun santa lafiya lau in suka zo suka ganta da juna biyu za ka kunyata na haka kashe ta sai kashe ta to kaga wannan a wannan kenan a waccan da makaranta kaga har sai da ta haihu ko aka ce ta haihu sai kashe ya ce kashe dan bayan ya kashe dan ne ya ce to ai kuma ka san cewa fa ita uwa tana son ɗanta dole ne in ta zo ta bada labari ta ce ai ta zo ga abin da ya faru kai da ita ta haihu kuma ka kashe ɗan saboda ka ita ma kashe ta ya kashe ta ita ma sannan ya nuna masu kuma inda ya ce ga inda za ka rufe su nan wuri ya hada da ɗan da uwar ya rufe su a wani wuri kaga nan da ita da wani a wannan kuma ba a yi mana bayanin cewa ma har sai da ya kashe daban-daban ya kashe ba yanzu da ita da cikin ya kashe ai kaga dai duk ma'anan tana nan ya kashe ta fada fanaha ya rufe ta faja'uhu fa akhadhuhu wa dhahabu bihi suka zo ko suka samai ina ai uwarsu ba magana ya kashe su abin nan ba suka kama shi suka tafi da shi fa bainama hum yamshuna suna cikin tafiya idh ja'ahu shaytan sai shaydan ya zo ya same shi fa qala inni ana alladhi zayyantu laka yace ni ne na kawata ma duk wannan abin da kai ni na saka amma yanzu zan baka mafita tunda yaga an ja shi yanzu an tafi da shi sai yace ce ni ne wanda ya zuga ka ya kawata ma duk wannan abubuwa da kai dalili na ne fasjud li sajadatan unjika ya ce yi man sujada ɗaya kawai sai in tserar da kai ni in ɗauke ka kawai mu gudu mu ɓace tun da shi shaidan ne ya ce ya yi mai sujada guda ɗaya sai ya tserar da shi fasajada lahu sai koye masa wannan sujada fadhalika kauluhu wannan shi yasa aka ce misali ka mathali shaitan it qala lil insani kfur kaman kwatankwacin shaidan ne lokacin da ya ce ma mutum ka kafirta kaga kuma falon ma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin da haka wannan ne a kisan nan wa qala ibnu jarir shi ko Ibn jarir cewa yayi an abdurrahman bin zaid an Abdullahi bin mas'ud fi hadhihi al-aya shi a wannan aya yake cewa ka mathali shaytan al-aya dai qala qala ibnu mas'ud wa kanat imra'atun tar al-ghanam yace asalin wannan kissa ko kuma ta maimaitu daban-daban wata mace ce tana kiyan dabbobi wa kana laha ikhwatun arba'a tana da yan uwa guda hudu wa kana ta'awi bil layli ila ta rahibin kullun idan ta taso daga kiyo ta kan zo ta labi ta fake ko ta tsaya a wani rumfa ko a wani wani bauta na wannan rahibi tan take tsayawa in ta dawo kiyo ko ta zo ta tsaya nan qala fa nazala rahibu fa fajara shi koran nan ana nan wannan mai bauta ya sauko ko ya yi fajirci da ita ya je na kenan fa sai ko ta samu juna biyu fa atahu shaitan sai shaitan ya zo ya ce fa qala lahu uqtulha ya ce ka kashe ta thumma fanha ka kashe ta ka rife ta fa innaka rajulun ay tasaddaqa wa yasma wa yusma qawluka kai mutum ne wanda yake tasduku kana yin gaskiya kai mutum ne da aka san ka tasduku kana gaskiya rajulun tasduku wa yusma'u qawluka kana gaskiya kuma ana jin magananka qatalaha sai ko ya kashe ta thumma dafanaha sannan ya rufe ta qala fa ata shaytanu ikhwatahu fil manam sai ko shaydan ya zo ma yan uwansa cikin dare ya ba su labari fa qala lahum inna rahiba sahiba sawma'a yace kun ga mutumin nan mai yawan bautan nan wato wannan wanda yake cikin wurin bautan nan fajara bi uktikum ku gyara nan ba kasara bane fajara bi uktikum yayi fajirci yi zina da yar uwarku wannan hamzan nan ta kasa sama ya kamata ta zauna bi uktikum falamma ahbalaha yayin da ta samu juna biyu ya sa ta samu juna biyu shine ahbalaha ai qatalaha ya kashe ta thumma dafanaha fi makani kaza wa kaza ya rufe ta a wurin kaza wuri kaza da kaza nan yasa ta falamma asbahu qala rajulun minhum lokacin da suka gari ya waye sai ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi laqad ra'aytu al hata ru'ya ma adari aqussuha alaikum am atruk yace nayi wani mafarki in ba ku labari ko kada in ba ku labari ga abin da na gani a mafarki qalu la bal qussahu alaina ga ya mana mi ka gani qala fa qassaha sai ba su labari ya ce ga mafarkin da ya yi ga abin da ya faru da wasu ga abin da ya faru ga yawarsu faƙalar al'akhar wa ana wallahi laqad ra'aytu zalika wannan ya ce shi ma haka ya gani wannan ma ya ce haka ya gani hasu hudu aka zagayo kowa ya yi mafarki iri ɗaya ba shi ɗaya saƙa masu ba to ya saƙa ma kowa faƙalar al'akar wa ana wallahi laƙad aito zalika ni ma wallahi abin da na gani kenan dukansu sun yi mafarki ga yadda abu ya faru an kashe wasu ga inda aka rufe qalu fa wallahi ma hada illa la shay'un wannan ba wani abu bane face wani abu ne babba famtalaqu sai ko suka tafi fasta'adu ay malikahu suka je suka je suka nemi abin nan ɗinsu suka je wajen sarkin su suka yi magana suka nemi cewa a nemi a taimake su a ra'a istihanu bihi fa ansafahum minhu wato suka nemi taimako cewa suna so su je su abin nan ga abin da kamar dai a ce sai suka daga kara wajen sarki suka kai labari alazalika alazalika rahi akan wannan mai bauta cewa ga abin da yi fatauhu sai ko suka taho fa anzaluhu suka sauko da shi daga wannan wurin sun ko bihi suka tafi da shi za su kama suka gidan sarki fa atahu sai shaidan ya tarbe su a hanya fakala inni ana tuka fi hadha ya ce ni ne na jefa ka duk cikin wannan abin ni na sa ka kai ya ba shi labari cewa shi ne shaidan shi ya sa shi wannan abin daga farko har zuwa nan walam yunji ka min ghairi kuma ba wanda zai tserar da kai sai ni tunda ni na sa ka dama to yau ba wanda zai kubutar da kai kuma daga wannan shi ni ne abin da ni na kai ka na baro to ba wanda zai kubutar da kai daga wannan masifar kuma sai ni shi shaidan ke ba da labari fasjud li sajadatan wahidatan wa unjika dan haka kai man sujada guda daya kawai ta isa shi dan yake cewa ai mashi sujada guda daya sai tsirar da kai min ma auqa'tuka fihi akan wannan abin da na jefa ka ciki kai man sujada guda daya ce ai masa sujada guda daya sai tsirar da shi daga wannan banna qala sajada lahu sai koye masa sujada falamma atawhu bihi malik falamma atawhu bihi malikahum yayin da suka zo wajen sarkinsu tabarra minhu wa akhadha ai ai fa shi ko kawai sai ya balle ya ce ba ruwan shi kawai ya yanki hanyarsa kawai gaba ya gudu kawai shi fi ko ba wa ukhidha fa qutila shi ko aka kama shi aka kashe saboda aka shi haka yi da ya zo gaban sarkin su tabarra minhu wa ukhidha fa aka damke shi aka kashe shi bayan kuma ya riga ya ridda wa hakaza rawa ya ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma wa ta'us rahimahullah wa muqatil wa ibn hibban aina hawa zalika duk irin wannan aka suka ruwaito na gaya maku akwai ruwayoyi daban-daban kuma idan mutum ya duba albidaya wa nihaya zai ga irin abin daban-daban na haka in an samu sabani a ruwayan da ka tani tuntuni ba shine muhallin shahid ba kada wani ya ce ni ko ga abin da muka karanta almuhimmu dai abin ya faru sisan ne kuma nafsu abin nan ne in ma an faɗi wata sifa daban dai almuhimmu mu dai gane aibin tsakanin matsalar tsakanin shaidan da wannan wa qad ruwiya anna ali bin abi talib ay radiyallahu anhu bi siyaqin akhar an zo da wannan riwayan kuma ita ma daga ali bin abi talib din amma ba da kuma wancan na farkon ba kun na farko ba ali bin abi talib ne aka ruwaito ba to akwai wata riwayan da aka samu ita ma daga ali bin abi talib ne amma ita ruwayan kuma ba irin wannan ba ta bambanta ya fito shine nan ay qala qala ibnu jarir ibnu jarir yana cewa an abi ishaq qala yace samitu abdullahi bin nuhayk ay samitu qala samitu aliyan naji aliyu ay ali bin abi talibin kenan radiyallahu an yaqulu yana cewa inna rahiban ta'abbada sittina sana yace akwai wani bawa mai bauta sai da ya bauta shekara sittin kundi shekara sittin yana bauta wa inna shaytana aradahu shaitan ko zo ya nufe shi yana nufin ya fa'a yahu ya ko samu ya wahalar da shi ya kasar da shi shaitan ya nufe shi yanzu sai da ya kada shi akan wannan bangaren ya ci nasara akan shi fa amada ala imra'atin fa ajunnaha sai da shaitan ya zo farko abin da ya fara yi ba wajen malamin ya nufa ba sai ya nemi wata mace kawai sai ya yi mata bugun aljanu shi shaidan din ya je ya bata mata kwakwalwa kun gani nan fa ajunnaha ku duba can nan ba na biyu wannan abu ne na gaya maku je ma sai da muka yi magana nan wannan mas'ala ce mashhura ma'aluma jiddan jiddan hatta inda su subyan har ƙananan yara ma sun san wannan fa ajunnaha sai shi shaidan ya zo ya saba matan nan ai masaha kenan fa ahdatha laha jununan ya sa mata hauka ya shafe ta yi mata shafa irin yadda shaidanu suke shafan mutane ya shafi wannan mata walaha ikhwatun ita kuma matan nan tana da yan uwa sai aka nemi magani faqala li ikhwatiha sai kuma shaidan ya zo ya samu yan uwan shi kuma kun ga ya taba can ya taba nan ya je sa wancan ta ya shafe ta ta yi hauka sai kuma ya zo ya je ya samu yan uwan ta ya ce ya san inda za a kai ta kuma wurin magani saboda haka shaidan ya zo ya ce alaikum bi hadal ya ce ku je ku samu wancan fada wannan abin nan na coci wuyi ha sai je yi mata abin nan yi mata magani ku zo ku ji yarhamukallah ku je ku same shi mata magani qala fa ja'uhu biha sai ko suka zo ja'u biha ilaihi sai suka zo wurin wannan mai bauta tare da wannan yarinya ha ai ha ai wa kanat indahu sai mata magani tana zauna wurin shi kun ga can ba ai ba wannan ba aka zo wurin shi shi mata magani sai ta zauna a wurin shi fa bayyana ma huwa ai ana nan ko a zaune ana nan din nan ai fa bayyana ma huwa yawman inda ana nan tare bayan an mata magani tana wurin shi a ajabatu sai ta bashi sha'awa fa ataha ya ko fada mata fa ta dauki juna biyu fa amada ilaiha fa qatalaha sai kuma ya tashi ya ga cewa yanzu shi a ce yayi wannan bannan sai ya kashe ta shi dan ya ziga shi ce to a yanzu in abu fa ya bayyana cewa kai ne za a ji kunya saboda haka sai ya kashe ta faja'a ikhwatuha sai yan uwanta suka zo fa qala shaytanu lirahib sai shaydan ya ce ma shi dai wannan malami ya ce anna sahibaka ana sahibaka innaka ne ana sana'tu ya ce shi wato can wurin da aka zo ni na bata abin can can da aka ce rada shi shaidan wa inna shaidana arada hufa a ayahu ko shaidan yi nufin ya halaka shi amma ya gagari shaidan din yayi yayi yayi hanyar da zai bi ya halaka shi shaidan Allah bai sa ya samu iko ba to shine ya shirya wannan mata ya taba wannan mata ya ce a je ga ta nan wurin shi a nema mata magani aka nema mata magani to yanzu shine shaidan din yake ba da labari yana cewa ni ne mutumanka. ka ni abokinka ne in na ka hayaita ni ka wahalar da ni na yi na yi yadda za a yin samun halaka ka ban samu ba sai ta wannan matan ana sana'atu hadha bika ni ne na aikata wannan abun da kai ni na ja fati ni ai wato kai man da'a ni kuma unajjika in dai in ne abin nan ba wai wannan ko wannan zan nisantar da kai ni kuma wannan a ah, a unujika ko a unjika ne na minishi a unujika ko a nujika ko ha wannan ce jika ne sai ni kuma in samu sai in nisantar da kai daga abun nan wannan abun a saman wannan wannan hamzan akan wawo akan alifin din take unajika kai kai man da'a ni kuma unajika mimma sana'tu bika sai in nisantar da kai akan abin da na aikata na sa ka kai saboda aka abin nan ne usjud sajadatan na haka kai man sujada ɗaya kawai fa sajada lahu sai ko shi ko ya masa sujada qala bayan ya yi masa sujada ya ce inni bari umminka a ruwana da kai inni a Allah rabbal alamin ina jin tsoron ubangijin talikai ya bace kuma ya tafi zalika qawluhu kamathali shaitan id qala insani 4 wannan shine misalin aya kamar ɗan da ya ce wa mutum ya kafirta kuma ya kafirta Allah ka tsare ni isa ta fito Da haka wannan shine abin da ya kamata mutum ya kalla kuma ya taka tsantsan daga sharrin shaidan musamman 'ya'ya mata domin lokacin da aka ce an riga an bata maki rayuwa da irin wannan abin to ke da daraja kuma a nan duniya da ta kare allahumma illa watakila mutum ya tuba tuba ta gaskiya allah ya karɓi ya rufa mai asiri a lahira amma dai a duniya zai wahala wadda ta je ta yi fasikanci irin wannan hatta haihu kuma ta ƙara yin daraja idan mutane zai wahala gaske duk abin da za ta yi kuma in dai suka tuno da wannan ciyar, to malam illa ce babba kuma ma illan gashi ba ta tsaya a kanki ba domin duk matar da ta je ta yi zina aka je ranar aurenta aka gano ta yi zinan nan mijin nan ba zai ganta da daraja ba iyayenta ba su da daraja yan uwanta ba su da daraja ba ta da kima wurinsu in ko ta haiho ɗa ɗan nan bai da kima bai da daraja don haka ta ci amanan iyayenta ta ci amanan 'yan uwanta ta ci amanan 'ya'yan da ta haifa ta ci amanan danginsu ta ci amanan zuri'arsu don ba wanda ke so a ce a zuri'arsu ga wadda ba ta yi aure ba ta haihu ba wanda ke son wannan ko ana so duk da aka ci balbalan nan wallahi ba wanda ke son wannan a ce yau ga wata diyar gidanku ce ana jingina ta wurin ku cewa gashi nan tayo cikin shege ba wanda ke son wannan to saboda haka me ya kamata a ya ka tsantsan a yi taka tsantsan kuma a ta roƙon Allah kalla kare mu da wannan damaldamal damal amma abu ne mai muni ba shi da daɗi kuma ba fa muna faɗin waɗannan abubuwan ba ne don mu ma muna jin daɗin su ba ma ma san abun illa saboda karatu in ya baya da za amma abun bai ma da daɗin a ta magana kai shi bai da daɗin ji kwata-kwata amma fa abin da ke faruwa kenan yanzu da yawa mutane wanda suka sha dafin bokon nan wannan dafin to sun kai ga su fa zina a wurin su ba komai bace ba sa jin komai ba sa kyamata a ƴaƴansu ba sa kyamata a matansu to me amfanin wannan irin amfanin wannan irin rayuwa al'umma mazinata sun yi yawa abu ya lalace duk al'umman da mazinata suka yi yawa 'ya'yan zina suka yi yawa a cikin wannan al'umma wannan al'umman nan ba ta da albarka al'umma ce lalatatta al'umma Allah ka tsare mu abinda banu isra'ila suka yi ta yi kenan ka ce ko a halaka su ko a mai da su duk ma abinda aka yi masu sun cancanta aka ce hilluna alhira saboda suna zina suna zina suke ba sa jin damuwa suna shan giya ba sa damuwa suna kaza su ji kiɗi su ji waka ba sa jin damuwa to ga yamma yanzu wanda ba a yi shin zina jin kiɗin shan giya ko ko kiɗi da waka haka ibn qayyim ya magana cikin igafatul lafan in dai waɗannan abin suka yawa cikin al'umma to al'umman nan kuma ta shiga uku in ma aka tashi aka yi masu hasfu ko aka canza halittarsu ko aka yi masu hasfu ko kasaf ko hasfu aka yi ko masku aka yi masu masku ko aka yi masu hasfu masku jikinsu a canza masu halitta hasfu a kife su ma gaba ɗaya aka ce kada kowa ya mamaki sun cancanci haka to kuma auna yanzu ka gani har masu shugabanci da yawa wasu ban ce duka ba amma da yawa wasu kai ka ce idan suka samu mukami aka ba su mukami lasin aka ba su na zina da yawa za su gani su gani su samu yara matasa suke bi cikin gari suna nemo masu yan mata suna nuna masu aka hoton ta aka nuna masu a ce wannan fa mai shan mai ce ce ko nawa za ta sha ba komi a kawo mai ko nawa su yara matasa akwai waɗanda za a gan su yanzu fes fes ka gansu yana da mota mai kyau ka rasa inda yake aiki wasu su rika suna ganin nnpc da yake aiki ko cbn da yake aiki ko dai ina yake aiki saboda ga nan nan ya sai wani gida nan ya rushe ashe kawali ne kawali ne shi sana'an shi kawai yana ɗaukar 'yan mata yana kai ma wasu wata kuma mace ce ita ma ita an wuce nata yanayin ita ba a son ta ita ta san inda 'yan mata suke masu kyau yara ƙanana sana'a take nan ta ɗaɗɗauko hotunansu ta bi gidajensu ta je cikin gidajensu wata a ɗauka ƙawa ce nan ko ita ma aikin ta nan ga ta da ƙaton gida ta yi gidan sama ta gina amma kuma kawaliya ce aikin da take ta nemi yara a cikin unguwa a wurare a makarantu duk za ta shiga tunda mace yanzu ta je makarantar mata za ta shiga wani matsala ne shiga makarantar 'yan mata ta rika ɗauko yara 'yan mata tana kaiwa ana ba ta kuɗi wata rana wani mai keke na fef kawai na hau keke na fef sai ce ni ko a karɓo ai kai dai nike jin na ce kai dai na ka ya ce tambaya ki da ita wai kusa da gidansu ne akwai wata yarinya ta zo ta yi gini ta raba gidan rabi biyu gidan babanta ne ba wai amma ba ta iya gyara duka sai ta raba biyu ta ɗebi rabi ta yi nata ginin daban ta so katon janareton nan ta sa ta gyara gidan tana da motoci har guda biyu to wai ita ta gyara wannan saboda bakinta in ta zo ba ta so su rika ganin can sai ta katange ta yi katanga ta ware gidan ɗaya ne in ta gada dama ta shiga wajen iyayen ta gaisa da su amma ita dai ga gidanta nan kuma gidan baba ta ɗiba ta yi wannan abu ta gama to wai yanzu shine sai ya tambaye ni to yanzu malam ta mutu wai da ta mutu yanzu an zo ga motocinta ga wannan gidan ga katon janareto kuma an gawo tana da fulot guda biyu to yanzu malam ya za a yi da waɗannan kayan ya na ce oho sai da za a yi da su ba ya ce a malam ni na san kasan na ce to ina zani za ka je ka gaya wasu ne yadda za a yi da <laughs> yadda za a yi da kayan ya ce shi dai ya so ya zani da ce ba amfani ko ka sani ba amfani ba wani amfani kawai bata lokaci ne kawai za mu yi a banza ni dai kai ni ka aje ni inda za ni tafiya ta kawai yayye da ya ce ba wani amfani ni ba ba abin da zan bata lokaci din gama saboda iyayen ne za ka ce masu yanzu kasu taɓa waɗancan kayan da da take rayuwa ta kawo abu suna ta ci to yanzu da ta mutu kuma za su kwashi gara ɓasa ba arha ka ce wai kana so ka tambayi ya za a yi in an faɗi ba za ka je ka gaya masu kuma su za su ji ko ko ka ɓata lokacin ka banza ka daina ɓata lokacin ka ba kana da abin yi irin wannan tambayan ta banza ce kawai ko ka gaya mai amsa ba abin da amsan za ta yi ko shi ne ma dan uwan nata tunda dai tana raye ba su yi mata komai ba su hana ba tana kawowa su cinye tana kawowa su cinye yanzu da ta mutu ne ta ba waɗannan kayan za ku ji su cewa saboda haram ne ba za su ansa ba da guda nawa suka ci ta da take raye na kuma ma yanzu kai in ba dai lalacewa ba mutum ya haifi diyarsa ko ya hana ko da a ce ya kasa hana ta wannan abun amma yana zaune ta zo ta yanki filin gidan shi har ta gina gida yana gani shine zai iya mata shine zai zaka ce mai yana kyama abin da take yi ko ni ne ban gane ba to me amfanin wannan magana hattin da dai aka bari ta zo ta yanki gidan nan ta gina nata matar da bata yi aure ba yarinya budurwa a ce tana da baki za su zo wannan gidan su zauna su yi hira sai lokaci kaza sannan wasu su tafi wasu kuma su kwana nan baban na nan gefe suna ji da shi da maman sun san komi to kuma dan ta mutu yanzu a ce wai kayan ta ma wani wani maganan fatawanya za a yi da su ba bata lokaci ba na banza ai su munna ma za su yanzu an mutu an masu kaya ga motoci guda biyu ga gida ga janareto ga fili plot guda biyu ba ma san kuɗi account na manci abin da ya ce hadda na account kuɗi wai an ba ko dubu nawa account ko dubu ɗari hudu ya ce ko dubu na manta dai amma wajen haka aka ce an gani account ɗinta wajen dubu ɗari hudu da wani abu yanzu ga gidaje ga gida ga mota motoci guda biyu ga filaye guda biyu to yanzu malam me za a yi da waɗannan na ce ho min fawaidil qissa daga cikin fa'idojin da za mu koya a wannan kissa da aka karanta nan ba na ɗaya shine alhalwatu bin nisa'i keɓanta da 'ya'ya mata mutum ya keɓe daga shi sai ɗiya mace min akbaril asbabin lati addi ila alwuqu'i fi zina yana daga cikin mafi girman sababin da ke sa ai zina a ga yanzu mutum wani abin nan sai ya kebe da mace su tafi wani wuri su tafi aiki tare ko su je wani wuri daga shi sai ita ko da wani abin nan a je wani wuri har ai tafiya wata rana wani fa yake bani labari yadda aka yi shaidan ya ja shi suka yi zina cewa ya aiki aka tura su suka tafi wani wuri wata jiha sai suka je suka kwana hotel kowa da ɗakin shi amma da dare ya yi waccan shaidaniyan sai ta taso kawai ta samu ɗaki ta ce wai su wasu abubuwa ne bata fahimce su ba gashi gashi nan sai mata bayani shi kuma yana ganin duk a cikin aikin ne ashe ita tana da manufa da suka zo wajen bayanin nan malam shaidan ya gitta daga nan shikenan ya ce kuma wai shi abin da ya sani kawai ba wani ba wani abun nan ba so ɗaya ne wani abu ya faru haba sai ga yaya guda biyu yan biyu kuma ta na sane ta basu da ta balle ma suka tafi sai da aka kai inda ba yadda za a yi da su ba ta ƙara yadda ya ganta ba balle ma ya gano akwai abin sai da ta samu abin nan ta haihu su ta kuma ya ce wallahi sharrin abin idan ka gansu ba sai ka tambaya ba da an gansu an san shi ne wallahi da wallahi ta yi da gansu ba da an gansu ba sai an tambaya ba fara inda aka fara samun matsala ba haka ja ka su makaranta suka haɗu da yaran shi da gida kawai suka rike su a a kai an dai suka gaji suka da suka ce baba su ba ko sai yara suna ganin su a makarantar su kuma da an gansu kawai an gansu dama da an gansu ma sai a ce ga kannan ku kannan ku ya ce hmm. ba a yin kama ne ba a yin kama ana yin kama ko ta ina ana yin kama kama ce ka ce to guda ɗaya ta ce kai wai ta hayar da wawansu ke ɗan kyauta idon nan wallahi wata eh, guda ɗaya ya iya <laughs> to yanzu wannan ya ka gani ba a yadda da wannan abu da ba wallahi ba a yadda kuma ma munan da muka je ba ba wani abin nan ba wallahi wani lokaci zai su gaya muku gaskiya ba wata muna MBA a Zaria wata rana sai muka je kawai da daddare sai muka sauka sai muka soga congo conference wallahi malam da muka kama ɗakin nan kawai dare ya yi wajen mun je mun yi sallah isha'i mun dawo sai wani cikin security nan sai ya ci min da Allah in ya hakuri shi ya ganni abun nan yana so yi man wata magana sai na ce mashi ba komi ni na ce ma zai tambayin wani abu ne har da zan ki sai kawai ce yana so ne ma wata magana na ga kai ya responsible kaza kaza na ce mashi to sai ce in kun shiga cikin ɗaki ku rika sama kulli ta ciki ku kulle waɗannan in dare ya yi yara mata na zuwa nan wasu marasa mutunci ne wata kana sai ko ka shiga bayi ko ka wani abu in baka kulle ɗaki na bai ka zo ka tadde ta kan gadonka to kaji to in ba sa'a ba kai ka tadda wata kan gado shedan ya taho kai kana ganin kuma ba kowa wurin nan daga kai sai ita kuma lafiyar kalau kai fa ba mala'ika ba ne kai kuma ba dutse ba ne kai ba gungume ba ne sani maganin ka a soma kawai ka a fara wallahi shaidan da kake ganin shi nan duk hanyar da zai biya sa mutum ya shiga cikin masifa sai ya bi hanyar nan wani zai zo ya ce ne bari ya tuba wani ya ce kaza wani ko tunanin tuban ma ba zai ba ba dai ba a gan shi ba kawai yanzu ga ta nan daga shi sai ita a ɗaki? to ina gaya ma abin nan ne don haka ka yi taka tsantsan da yawa inda mutane ke wannan kuskuren ko namiji ne ko mace ne in ana gaya masu maganan kaɗaita da ya mace sai ya ce wai shi ya yi trusted kanshi shi wai ya yarda da kanshi ko ita ta ce ta yarda da kanta in aka gaya mata ta daina shiga ɗakin saurayi ko ta daina ziyarta ko su daina tafiya wani wuri ita ce wai ita ta yi trusted kanta ƙarya kike makaryaciyar banza ke mala'ika ce taka tsantsan mutum zai yi kuma ya ta roƙon Allah Allah ya kare shi daga wannan yadda kuka ga annabi Yusuf dinnan ya shiga ya fita sai da aka ba da maganan cewa Allah ne ya kubutar da shi kuma ku kalli matsayinsa annabi ne daga cikin annabawan Allah tabaraka ko ta'ala sai da aka yi cewa ba dan Allah ya sa annabi Yusuf ya tuna da baiwar da Allah ya mai ba da kyautar da Allah ya masa da ya faɗa mata shi fa annabi ne annabi ne daga cikin annabawa kuma nan muka karanta kissar wani bawan Allah aka ce an gan shi za su tafi aikin makka ne wani jijjige ne daga cikin jigajigan bayan Allah suka je daji da suka je daji sai ɗalibansa suka ce malam jira mu nan kai cikin tanti suka kafa tanti suka ce ai malam jira mu nan bari mu shiga cikin daji tunda Allah ya kawo mu nan mu nemo kayan marmari wanda za mu zo mu ci tare da malam ya ce a ah, to ai sai aje tare da ni suka ce ah, a malam ya za a yi mu tafi aiki mu tafi abun nan tare da kai kai dai zauna nan cikin tantin nan mu je mu dawo da suka shi cikin tantin nan sai ya ce to ai shi ma ba ya yi zaman banza ba su sun tafi su yo aikin da za a samu lada shi ma bari ya aikin da zai samu lada sai ya tashi kawai ta sallah yana cikin sallan nan sai ya ji masallama ta ina matan nan ta fito ta ina ta fito Allah kaɗai ya sani sai ji ana sallama a kofar tantin nan ha sai ya takaita sallar shi ya ansa sallama wa alaikum salam sai ta nemi ta shigo ya ce a baiwa Allah tsaya daga nan tsaya menene menene dalilin nan niki ya ita ce wai ita kawai abin da take so shi take so so take a biya mata bukata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai fashe da ihu ya kama kuka ya ta kuka ya ta kuka ta tsaya tana gani da ta ƙara matsowa ya ƙara kwantsama kuka ya dinga rusa kuka kai ta ga kukan nan ya kai kuka ita ma sai ta kama kuka tana kuka shi ma yana ƙara kuka tana kuka yana ƙara kuka kuma waɗancan ba su dawo ba da ta ga kuka ya yi kuka kawai sai ta gudu ta tafiyarta ce gaskiya wannan kuka da ta sa wannan mutumin nan ko ma menene ba za ta samu biyan bukata mai irin wannan kuka kamar dai zai fita tana ganin hakarkarin shi na motsawa kamar za su balle saboda kuka da ta tafi ya ce oh ya Allah Allah na gode ma da kare ni amma Allah ina tuba zuwa gare ka tun da yau har na wulakanta a wurinka ta yadda wata har za ta iya ganin zan yi zina na wulakanta akwai abin da nema ka ji malam sani ya ce akwai abin da nema Allah na wulakanta a wurinka ne shi yasa hawwata ta zo ta yi tunanin zan iya yin wannan bannan shi yasa ya ta kukan nan ɗaliban nan suka dawo suka tarar da shi yana ta kuka kamar lumfashi zai fita da suka tadda yana kuka su ma sai suka zauna kawai suka yi ta yi suka ce abin da ya sa malam kuka mu yi kawai ba sai mun tambaye shi ba suka yi ta kuka aka yi kuka aka gama kuma kowa na jin nauyin ya tambaye shi me yasa shi yana kuka suka tafi suka tafi aikin haji suka je suka gama aikin hajinsu bayan an ɗauki zamani mai tsawo sannan wasu duk sun mutuma cikinsu saura shi da wani ɗalibin shi guda ɗaya ya rage wata rana sun sauka a wani gari da daddare sai ga malam ya tashi kuma yana ta kuka shigen irin wancan kukan da ya yi a wancan lokacin ya tambaye shi yau da ya gama shi ma ya kuka tare da shi suka yi ta kuka har lokacin alfijir bayan an yi sallah asuba an dawo sai ce malam ka yi haƙuri ina raye tare da kai wannan shine kukanka na biyu wanda na gani mai muni wanda sai da ya samu kuka abinda da ya sa zan tambayi ka kai haƙuri saboda abokai na wanda suka yi kukancan na farko duk sun ƙare yau ba wanda ya san dalilin kukanka na farko gashi kuma har kayi na biyu irin wancan kukan da bamu taba ganin irin shi ba malam in babu damuwa ka gaya man dalilin da ya sa kai kukan na farko da kuma dalilin da ya sa kai wannan kuka na biyu wanda irin wancan ne ba shi da bambanci malamin na ya shuru ya ƙara yin wani kukan bayan ya gama sai ya ce mashi zan gaya ma dalilin da na yi kukan farko da na biyu amma da sharaɗin ba za ka gaya ma kowa ba sai na mutu in kai ka rayu dai ka rayu bayana to ba ka gaya ma kowa labarin nan sai radda ka ji na mutu ya ɗauki alkawari sai ya bashi labari ya ce kaga wannan kukan na farko wancan kukan da ka gani na farko ka labarin shi ai ba sai na maimaita ba na gaya muku ga yadda ya faru ya ce mai kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce wannan kukan kuma na biyu da na yi shi kuma mafarki na yi wani mala'ika yana hira da wani mala'ikan yana ce masu zo ka ga wani bawa daga cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taki aka ba shi wani matsayi kamar irin matsayin da aka ba annabi yusuf alaihi salatu a wurin allah ya ce ga yadda aka yi annabi yusuf allah ya kubutar da shi bai fada wa matan nan ba shi ma wannan ga yadda aka yi saboda haka allah ya ambace shi ya ce ga wani nan cikin al'umman manzon allah mai matsayi kamar an ba shi daraja an ba shi wani mukami irin kwatankwaci ba kamo annabawa ake ba amma dai yana da daraja babba saboda ya kwaikwayi annabi yusuf abin nan ba ya ce to ne naga cewa ni yanzu har wani matsayi nake da shi da can ba ya yi kuka ba ne akan ya wulakanta ya ce to yanzu Allah ya yi mai wata daraja wadda har aka ambace shi a sama har mala'iku na hira akan shi wannan kuma shi yasa shi kuka wancan kukan na bakin ciki ne wannan kukan murna ne ka ji saura kuma ka je ka faɗi wani wuri su ce a ina ka samu yana nan cikin mawakiful imaniya na dr ahmad wannan farid in ka duba can ƙarshen littafin mawakif imaniya za ka ga kissan nan bizinillah yana na a cikin mawakif imaniya ya fito ko saboda kada ka je wani sai ya ji ya kaga kamar ya yadda sai ya gama ya ce mala abubakar da allah a taimaka wannan kisan nan da aka bamu a ina za mu samu ta to kuma da ka gaya masa nan mawaqif imaniya da kabi bi kuma zaka ga ah, ibn al-qayyim ya bada ya bada kissan nan dinta amma dai nan kusa kusa tana nan cikin mawaqif imaniya ina fata Allah taimake mu saboda aka kada mutum ya ce wai shi ya yarda da kan shi bi shari'a ka bi shari'an nan ke ma ki bi shari'a kada a ce ku daina keɓewa da ke da wannan mutum shi kadai a wuri kaza ki ce ba komi to sai ni ita ba ta jin komi babu wani abun nan ma ko abun nan ne ba a wani maganan ba a jin komi abun nan ya faru sosai nan na taba baku labari wani yake cewa a wajen canji ne fa yau kuma an koma wajen canji wata ta zo ta samu wani yaro ta ce za ta anshi canji a bi ta gida a je a anso da aka je kawai ya dawo sai ya dawo ba kuɗi aka ce ina canjin da kai haka ina canjin da kai kai ubanka ina canjin da ka je ka anso yi shuru aka matsa masa ya ce a yi shi ba wani canji domin mi kayo gidan ya yi shuru da aka matsa kawai ya ce ai da ya je gidan nan ba canji sai kawai ta kulle wuri da shi kawai ta je sai dai ta ce tana zuwa sai dai ya ji ta ta je ta yi wanka ta sa riga bacci ta ce a ita yanzu mijinta wata kaza kenan menene saboda aka ita ga abin da take so in kuma ba haka ba shi kuma nan dai daga nan ai dole ya tsaya daga an so canji ka bi ta gida ba kowa gidan ta zo ta tafi da kai misali ne fa kawai na ce kada masu canji su ce yau <laughs> duk inda za ta ja ka ta je daga kai sai ita nan ta ce aje can ka an so aje can kakkaje balle aje ita kadai ba kowa gidan daga kai sai mace ta rufe da kai a wannan zamanin to ka shiga iya hadari wallahi ko mata abokin ka ce kana zuwa gidan nan tana cewa shigo kana yadda kana shiga baya nan ta ce shigo ka jira shi jira shi a waje ko kuma ka tafi tun da bai nan ka dawo amma inda za ta rika ce ma shigo a ɗauko ma ɗan jinja jinja da wani sobo zobo kana sha in ka sake sai ka sha mamaki ka san iyakar daɗewa da ta yi tana buƙatar ta samu wani ta yi wannan shaidancin to ma me za ka yi tun da bai nan wurin shi fa ka zo ko wurin ta ka zo dama to an ce bai nan to ba shi kenan ba amma yin akwai mutane in akwai wani abun nan in ya samu da ya samu nan ba ko kuma akwai amintaka kai yanzu dai fa abun nan bu tsoro ne ko kuma tana so ta raba ku sai da ka zo ka zauna kawai akan teburi dama ta yi ta yi ta rasa yadda za a yi ta raba ku komi in zai yi sai ya ce a bari zai shawara sai ta gane da kai ake shawara kullun kullum ta yi ta yi yadda za ta raba ku abu yaƙi in ta faɗi magana ka ce kai wannan ba zai ki ban wannan magana in kina so ran ke rika ɓaci to ki rika magana abokina ba ta ga matsayin ce ba ba ne don tana so ta raba ku fa karshen ta wata ran ta zo ta ce ma ka shigo ka shigo sai ya kusa zuwa kawai sai ta je ta zauna kusa da kai ta ce sakanni sakanni sakanni shi kuma ya ji ta ruga da gudu ta wani wuri ka leƙo ya akai na ji ana sakanni sakanni me ya faru ta haka ta ce me za ka faɗi mai yadda ba ba komi sharri Allah ya tsare mu to da haka mu ta ka tsantsan kakka yadda ka riga kai da kadaita da mace babu gaira babu dalili babu wani abu da za a ce abun nan ne shaidan ne zai zo ya zama na uku wani da aka yi magana lokacin muna makaranta aka ce to in za a je neman aure fa ya ce ka je ka zauna cikin inda ba tuhuma inda ba wani abu ko haɗa ka da wani yaro mai wayo kuna zaune ba tuhuma ko inda za ku zauna ba tuhuma sai wani ya ce to in ya je da abokin shi ba ya ce to baka tsoro abokin ya kwace ma to abokin fa abokin wani bai wani ma hamma ta auren ma ya ban ma ne balle balle budurwa ka aura bai bari ba yana yana tahiya gidan ba kwanan nan sai duka ga bidiyo ba ga wani gidan abokin shi kuma su matan ba su ne suke wani besti besti ba su ce besti wannan bestin ko besti mace ko besti namiji ba daga haka ake tahowa ba ba a maganan amintaka a ce wai an amince da abun nan ba har ya kai ga shaidan ya ba da dama irin wannan a zo a kadai ta mutum shi kadai da shi da mace a kiyaye wannan abun tun da annabi ya gaya mana a kiyaya kun san dai ba a maganan ba in ana maganan salahiyya gyaruwan mutum da amintaka ba a ma maganan annabi ko sahabbai ba a magana balle ma balle ba abin nan ba balle ma a yi magana annabi in dai magana abin nan ne kuma su suka fi jin tsoron wannan abu to shine mutum shi sai ya ce wai shi ya aminta wai shi ya yarda da kanshi wai ya yi trusting kanshi trusting kanka a ina kai dutse ne ƙarya ne walidhalika haddara annabi sallallahu alaihi wasallam min dhalika saboda annabi saboda haka annabi yayi gargadi akan wannan kuki yayi kadaita ku da yaya mata daga kai sai ita kuma muharraman ka ba a muharraman ma yanzu ya aka kare ya aka kare zaka ga yanzu mace ma ita da 'ya'yanta ma suna ana ana ana kama su da banna wata mace da macen diyarta ma lesbianism suke da ita da diyarta ma da ta haifa an yi wannan wannan baba ne da shi da 'ya'yan shi nan na baku labari kafin azumi kafin a gama azumi a fara azumi da sati biyu an zo za a yi aure a wani gida an zo an ga yarinya ta an bata ta wane ne ashe baban ne da aka matsa ma 'ya'yan guda uku duk ya bata su kamar raba masu girki ya ma 'ya'yan shi to balle balle abin nan ba da haka yanzu ma tsoro za a rika ji ba a babbawa gida shi kadai da shi da yarinya budurwa mace saboda masifan mutane fani bin Abbasid, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la wanda a hadukun bimra'a ba kada ɗayan ku ya kuskura ya kaɗaita da shi da wata mace illa ma'azi maharamin to sai ko akwai maharaminsa akwai wanda zai tsaya wurin yana gani muharrami wanda in ya ga banna ba za a yi ba ba a yadda da ƙani mara wayo babba ake so yayanta shi yasa ko maka za a ba a zo a ce wai wannan dan saboda wai miji da, da, da matashi sai kuma kanwan matarsu ko abin nan ina ai wani lokaci ta za su je su keɓanta shi da ita an ma taɓa yi duk wannan abin nan ba ne to balle kuma yaro ƙarami mu mun taɓa sanin lokacin da muke sallanta aka zo wani shi wai ya yadda shi ta zo ta hajji sai su taho tare da wani ɗan yaro ɗan ƙurƙuri he su taho da an taho sai ta je ta taho da saurayinta sai a zo shi dan kurkurin sai a tura shi can gaba ya je jingina bango su suna can makalkale jikin bango shi kuma yana daga can gaba yana bacci a jikin bango ya haka dan karami ne yana ta bacci to shi dan karami da za a aika ma ana zuwa za a shiga wani wuri aka ce mai ya tafi can ya je ya dawo akwai wadda tana zuwa islamiyya ne ita da kanwata ana ganin islamiyya suke zuwa da ashe in ta je islamiyya sai ta ba kanwata jikarta ta rike mata sai ta tafi inda za ta sai an tashi islamiyya ba ajin su ɗaya ba sai kawai ta zo ita zo ta aishi jikarta ko an kusa tashi islamiyya ta zo ta aishi jikarta ran nan ta ba ta jikan Allah da ikon shi da aka je islamiyya sai aka ce an yi rasuwa yau ba karatu a dawo gida ita ta riga ta wuce sai suka dawo gida da aka dawo gida mamansa ce to ina wance ta ce a ai ta bani jikarta ta ce tana zuwa ta ce ta tafi ina ta ce to dama haka take yi kullum sai ta bani jikarta ta ce man tana zuwa wata rana sai an tashi sai ta dawo wata rana sai an kusa tashi sai ta dawo aka ce ai koyo za ta sani da ta dawo aka ce to ya aka yi sai yanzu kika dawo ta ce wallahi ai su yau ba su tashi da wuri ba wani malami ne ga shi nan kullum shi dama sai a tashi ki tashi mutane ya taimana karatu <laughs> an tashi ko ma wanda ce za ki za ki san yau an taimaka karatu da nemo abin bugu ta fara kifa mata shi ta ce zai kin gaya yadda kika je da ta fara bugunta ta fara bugunta malam ta jijji mata ta fara bayani dan Allah ta tsaya ta abin nan a takaice da aka zo har ta su samu juna biyu ta jefa daga makaranta ta ba ya karamin wa to inda babba ne yanzu namiji shi zai da ba shi a rikawa da jikan nan ba a sani ba ba za a yadda ba so in mace ce ko su ɗari ne in babu namiji cikinsu a matsayin muharami dukkansu su ɗarin nan ba matsala ce ko su ɗari ne in dai ba namiji a ciki akwai matsala su ya su za su yi ba juna wayo wannan taima wannan wayo wannan taima wannan wayo kowace ta wurinta bayan da namiji ba zai yi ba shi yasa aikin hajji ba a wasa da irin waɗannan abubuwan duk da na ga wani ya zo yana cewa wai ai an wuce wannan zamanin ba dolanci ne a ce wai sai mace in za ta yi tafiya ko in za ta je abun nan sai da muharrami wai a wanzu an yi wani ci gaban da an wuce nan wurin ga jirgi ga mota ga wane ne saboda shi mahaukaci ne bai ma gane menene hikiman da ta sa aka ce abun nan muharramin ba to ga yaman yadda jirgi da mota in ta mutuwa zai mata wanka ba zai rufe ta in ba muharramin to malaman fiƙi ba har sai da suka yi tsarin yadda za a yi ba irin waɗannan abubuwan nan shi ya koma can abuja ya zauna kawai ya sha shayi ya nemi mutane hauka annabi ne za ka yi karatun da ka wuce ka kai tunanin da ma ya yi balle har ka wuce ka ce wai wancan wai ba a san abin da zamani zai zo wanda sai da ka nuna mai yadda duniyan za ta zama har karshe ya gani sannan ya zo ya rika faɗin magana yana faɗin yadda za a yi sannan mutum wai rika rena annabi yana ganin wai akwai wasu abu na ilimi har da za su bayyana har a wuce nan shi annabi bai san haka za a yi ba in ba mahaukaci ba wa fi riwaya la yakhlu rajulun bimra'a kada ɗayan ku ya kusanta ba wani namiji ba lokacin da wani zai kaɗaita da shi da wata mace illa kana thalithu huma ash face na ukunsa kuma shaidan ne kaga daga nan ko ya zama na ukunsa ba zuga su zai ta yi ba ya zugo shi ita ya zugo ta ya zugo shi ya zugo ta ya zugo shi ya zugo ta ana haka nan kowa sai ya ji jikin shi ya ansa daga nan shaitan ya ansa sai banna wani abi sa'idin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min sabahin babu wata asuba da za a yi wata safiya illa wa malakani yunadiyani face wasu mala'iku biyu suna kira suna cewa wailun rijali minan nisa'i wailun wa wailun lin nisa'i minan rijali yace wailun yace bone azaba ta tabbata ga maza saboda mata kuma azaba ta tabbata ga mata saboda maza kowane bangare suna cikin hadari saboda haka mata sai sun yi taka tsantsan game da maza maza sai sun yi taka tsantsan game da mata wani malamin cewa yanzu an wayi gari maza game da mata ba sa tausayin 'ya'ya mata yadda ka san zaki bai tausayin dabbobi a daji haka mazan wannan zamanin ba sa tausayin su zubar da mutuncin 'ya'ya mata saboda haka ka shaidin ku da mazan wannan zamanin mata in za a ji a ji in kuma za a ji ba bari na'am to ka ji ko a ji ko wajen aiki gashi nan wani fada aka zo aka ce shi lokacin da kafin ma ya samu aiki yake cewa shi dai ranar da Allah ya bashi aiki ya ce masu siket sun shiga uku ya ce masu guntun siket sun shiga uku a wurin shi kuma da ya samu sai da suka shiga ukun na? ta. Saboda aka wailun lirrijali minan nisa'i wa wailun lin nisa'i minan rijal kowa ya taka tsantsa rawahu ibnu maja wal hakim wa sahahahu wa qala sahihul isnadi hadisin nan ingantacce ne anna hudu na biyar na biyu na ƙarshe at-tahdhiru min tarkin nisa inda mudda al ilaj ya ruhani gargadi a daina barin mata wajen wanda suke cewa suna magani irin na ruhani wanda za a ce su yi masu ya ko su masu wani abu ka a basu su kadai sawa'un kana zalika fil kana'isi au inda dullali sufiya duk ɗaya ne wannan a ce a kai su a coci ko a kai su wajen batattun su baye su ce suna da magani walil asaf malam ya ce abin bakin ciki fa innana nasma'u an ba'dhi rijal muna jin wasu daga cikin mazaje wa yatrukuna zawjatihim eh ya alladhina yatrukuna zawjatihim inda adil mashayikh wanda za su je su ban matansu a wajen wajen wasu malamai su ce masu wai al mashayikh ayyaman su bar su kwanaki wai bi hujjati ilajiha ruhaniyan cewa za a cire mata gashin minkiri ko za a cire minkiri sai a kai ta wajen wani shehi a ce ta kwana bakwai in an yi amarya a ce a kai ta wani wuri a aje ta gidan wani ko kwana uku ko kwana bakwai wai za a yi mata wani tsarki na musamman ita yanzu ta zama abin nan ke nan an gama abin da za a gama a ba gu an gama abin da za a yi kwana bakwai ruhaniya kuma har yanzu ba a bari ba ana yi huwa dalal bi ainihi wannan shine bata wanda yake da ainihin bata kenan fata'ammal kai mai karatu ku masu karatu mu masu karanta nan falna ta'ammal mu lura da wannan abun da matukar lura Allah tsare mu naktafi bi hala amma na sha tara kenan in qaddara Allahu lil muqa yarjumuna qabrahu ba'da mautihi abu rugal kenan na'am hmm? ne amma sun saya a wurin mutane daban-daban za shi ya sai gurin guda sha bakwai sun sa musu alama kowa ya sa mana shi alama inda shi kai su je amma da ya zo gurin sauki aka sauki sai ya ga sha takwas shi ko sha bakwai ya siya sai ya ga sha takwas kuma irin alama shi ce a jiki to yanzu ragon da ya ce an zo ana so a kan dubu tamanin san asalin inda ya aka samu shi wannan aka kara mai wannan ɗin mutum ya siya wurare daban daban to ya zai yi da shi kuma an zo ana so ya ga abin da zuka hmm, ba sai sai da wai mai shi sadaka a tun da ya zama na shi bane kamar tsuntuwa ce tambaya ce ku ji menene ya rikicin na oh, hoton ne inda ne za a ɗauka ka tashi ɗauke ka hoto ya ɗauke ka a ah, ya za ka ce a ah, ta ɗauke ka ka dauke shi ka shi dauke shi shugaban masu hakuri ne ka jira ka dauke shugaban masu godiya amma shi ai suna ganin shi ba a karatu eh haɗa su in an zo amma ai rubutu a sa shugaban masu hakuri in ka samo shugaban masu godiya ma ka dauko shi ka sa ka ce shugaban masu godiya eh zai zo sai eh ka bar shi dawo ai rubutu sosai yadda zai fito sosai a ce wannan shine shugaban masu godiya na a zai na sani cewa wani ne ya tambaya ku ji ya je sau raguna ya je sau ragunan nan yana saye wuri daban-daban kuma ya saya a can ya saya a can ya saya a can da kudade daban-daban to yanzu ya sau raguna ne guda goma sha bakwai kowane in ya saya yana sa mai alama kowane yana saya yana ya saya sai ya sa mai alama to yanzu da ya zo aka sauke mai raguna sai ga raguna sun koma sha takwas kuma da alamomi duk irin nashi kenan ya sa masu alama kaga kenan wajen saye an yi kuskure an ƙara mai ɗaya ko tun da sha bakwai ya saya to amma ba wuri ɗaya ya saya ba zai iya yiwa ya sai uku a can ya sai hudu a can ko ya sai kaza har da ya jimlan sha bakwai amma yanzu raguna sun koma sha takwas ya fito ko to shine yanzu sai ya rasa to ragon nan a ina ya ɗauko shi a inda ya sassai ragunan tunda wani lokaci kasuwa ce masu ma zuwa suka yan kasuwa kowa ya kawo nashi ne shi ma ya sayar a wurin to shine yanzu raguna sun koma sha takwas to an zo an sai guda ɗayan kuma wanda yake ganin ba shine ba nashin ba ne an saya dubu tamanin shi ragon to yanzu ya zai yi tamsan mai sauƙi ce tunda ba a iya gano wanda aka inda aka saya ba a iya gano masu hakkin su kuma ba tahowa za su yi su ma neman shi ba ina ma za su taho neman shi ba su ma san inda ya nufa ba shi ma bai san inda suka nufa ba to kawai hallu shine nan in an sai da dubu tamanin din nan sai a yi sadaka da kuɗin idan da mai ragon zai zo ya gano wanda ya saya da ya gano inda aka yi kuskure ko ya taho kaduna misali ya ce a nan kaduna ne ya gano wanda ya sai ragunan shi ya ɗauko ɗaya da kuskure to shi kenan yanzu in ya zo sai ya nemi hallu to ni ban gane wanda na dauko mawa ba na sai da ragon na yi sadaka da kuɗi in ka yadda da sadakan shi kenan in bai yadda da sadakan ba sai a mai mai kuɗin shi shi kuma ya hau sadakan idan kuma ya ce ya yadda shi ma ya sadaka shikenan in kuma bai zo ba to an mai sadaka shikenan Allah zai ba shi lada bi idin Allah ta'ala shi wanda aka dauki ragon shi na'am eh hmm. an ce maka ba wuri ya saya kaɗan can ya saya can ya saya can eh to to ya ɗaura gon yanzu ya koma can in ya je can wani sai an shi kuɗin nan wanda ba ragon shi bane tunda ba ragon balle mutanen su tare su ce na wane ne ko na wane ne yana zuwa yayi wannan cigiyan ga kuɗi dubu tamanin ba zai wuce mutum biyu ba sai wani ya an shi kuɗin <laughs> Malam Mamudu da ragon na nan ne zai koma da shi can ya je wajen cewa wannan ragon ne na banga ne ba na saye saboda haka ina neman mai shi to nan ne mutane da kansu za su ce ragon wane ne amma in dai ba ragon nan ya koma wai yana neman ya ba da kuɗin a wurin masu rago to ina tabbatar ma wani sai an shi kuɗin nan kuma ba ragon shi ba to in shi kuma mai ragon ya fito daga baya fa na to kaga ya sadakan nan ya bi kuɗin in mai rago ya zo shi ya biya ya ci sadakan in mai rago bai zo ba ya yi mai sadaka ni a fahimta ta ya fi sauƙi amma inda yadda za a yi a gano mai shi kuma to wannan kuma shi ya fi sauƙi shi ne ya fi zama daidai in ya san akwai yadda za a iya gano mai ragon to wannan shi ne wallahu alam ni ka ce kai kuma kai fake kawo riƙu kicin ladan ne kullum su doko kuma ma karatun ba a batan baya cikin karatun sai dai masu rago to abubuwa wannan hamma mutum sai ya nema <laughs> wani ne ce wa za cikin addu'a wasu abubuwa ne suka yi mai yawa <laughs> Allah ya ba kowa mafita Eh, eh. mata ne aka kawo kara ta ana fama da ku surutu kuke yi a wajen kuma ku bai yara ba ba control in an zo an maku magana kuma ku yi kaman ba ji ba to duk wanda ta ci gaba da yin haka nan kawai in ta ki a fitar da ita akwai wanda na sani suna nan in dai an cewa mutum so ɗaya so biyu so uku ya gyara ya ƙi to kawai a ce ta tafi gida in an ƙi kuma akwai wadda zan sa ta ɗauke ta waje gaba ɗaya ta ta kai ta ta jefar da ita mu ba wasa muke wannan wani ba za mu yarda da wannan iskanci ne wannan kuma mun an sani doka ce in ana yin ba daidai ba aka zo aka ce a gyara dole a gyara shine amfanin ma zuwa makarantar kuma na sha gaya muku masu yara su riƙa riƙe kun ga yanzu ga nan ina magana ga wata tana dunkun dunkun kasu biyu an ce maku ba cewa muka yi kada a zo da yara ba amma an zo da yara a sassanya su tsakiyar manya a daidike su ba sakin su ake ba nan ba wurin filin kwallo ba ne balle a sake su muna sallah su ta mana guje-guje ai muna ji ko kuma mai kuka in kika ji naki ya kwantsame da kuka kin yi kin yi yi bai ba sai ki ɗaukar ki fita waje ki je can waje ki tsaya da shi musamman ma in ba fara sallah ba in ko an fara sallah mu ma mukan yi kokari mu koyi da annabi mu takaita sallan ma ai sauri saboda kada abun ya in kika ga abu ya gagara har zai ɗauki hankalin mutane to ke ki ɗaukai ki fita waje ya fi sauki a kan ki ba mana shi duk gaba ɗaya ruɗa mana mu gaba ɗaya abin ba daidai ba ne haka saboda haka in an ce ga doka dole ne a bi dokan nan na gaya muku dole ne a bi doka ko kwanaki aka muka yi da halima nan sai shi sa ma yanzu ta zuwa sosai saboda na yi mata maganganu sosai ba wanda zai zo nan a ce mai ga yadda za a bi doka a gayara mai in ba ko ne za a gaya masa ne so daya a gaya mai so biyu ga yadda tsari yake ga yadda ka'ida take ga yadda ka'ida take amma su ba za su ji ba akwai abubuwa da yawa za a ta gaya mutane ko da maganan caji ne nan na gaya mutane na ce duk wanda ya zo masallaci mu ba mu ce kada ka sa caji ba amma mutum zai shigo cikin masallaci wai maimakon ya fara yin tahiyatul masjid sai ya fara zuwa ya sa caji tukun ko ana karatu ne mutum sai ya shigo kawai sai ya nemi wurin caji wai sai ya je ya gama sa caji tukuna wani lokaci ya sa a nan bai yi ba ya bas bas bai yi ba ya koma can ya bas bas ti ya dauke wa mutane hankali saboda caji dama caji ka zo kuma za a gaya wa mutane amma ba za su ji ba ba zai yiwu ba ne doka ne dole ne in an ce ga ka'ida dole mutum ya bi ta dole ne mutum ya bi dole ne saboda haka in an maku magana dole ku ji an ce ku shuru dole ku shuru in kun ki shuru aka gaya maku wadda aka ce ta shurun nan ta ki aka maimaita mata ta shuru ta ki a nuna ta a ce ta fita idan ta ki akwai waɗanda zan sa su ɗauke ta sai sun kai ta gate ko kuma mu haɗa ta da police kuma mu muka tashi haɗa ki da police sai mun ce ma tuhumar ki muke ma an turo ki ne ki gima rigima ko kenan ba ma kuma police ɗin suna wannan zaune ba wai ba sa nan ba sai mun ci wahala ba kawai illa abu ɗaya za a yi a kira a ɗauko mota mota kwasa a koku nawa ne ba ruwanmu mutum ya je can ya an mata tashi a police station ko ɗaya shi ba dole ne a bi ka'ida su hana kallon maron bana wa bihamdi na shaɗu allah ilaha illa an ta nasta firu kawana tubu ilai lahumma ya rabbi ya rahman rahimin ya rahima fa'i wal fukara wal ghuraba wal masakin anzil rahmataka alaina ala walidina